'yan uwana ta yi kasar faransa girma ba kayan birgewa ba ne ka ga wai suna kamuna wani abu za su taimaka mana su mana furoshi sun yi a ƙasarsu don saboda faransa gaba ɗaya girmanta shine kilomita kare kilomitar eh, kilomitar kare 643 da ɗan ɗori mu kuma na da hilin kiwo zunzurutu kafin a zo na noma kusan kilomitar kare 680 to ashe kaga muna da kayan aiki muna da abin da ba sai mun je nesa ba 'yan kasan ba sa bukatar su je yawon tabarada matasan ba sa bukatar su je wani nesa muna da komai a ƙasa namu domin kiwo in ka kalli cewar kiwo abin da zai iya haddasawa a ƙasa arzikin da zai iya jayowa talaka ya mura to amma kalli matsalar da muke fama da ita mu 'yan Nijar misali petrol shekara nawa ana tato petrol sha biyu in wani a labari na ƙarshe da ake da shi shine kusan niger tana hudda baril ganga ta petrol a kowane wuni daya daga nan da magaram don da aya da magaram miki ko da magara miki daga nan kasar da magaram ana hudda petrol ganga an ce ganga shine baril dubu ɗari da goma kowace rana daya kowace rana ɗaya nijar tana hudowa daga nan soraz man fetur dubu ɗari da goma wanda a cikin shi kusan dubu tasa'in gomiya tara an bada shi ne don a huda shi kasashen waje domin kasuwanci shi ne zai fita najeriya ya je benin ya ji kuna gade motocin da suke shigowa Ɗan ishara da zan muku shine kuma ne ake ba najeriya ta huta da shi a tsallaka daura da shi da kano kuma yaran su hau motoci bayan allah a guje su tafi su ɗauko su dawo da shi ƙasar nijar don mu sha shi ƙasa da farashin da za ka ishan shi a famfo a nijar me yasa talaka me ya samu me ya fa'idanci da shi kai tsaye daga ƙasar shi to idan muka je wannan farashin ganga guda yanzu a yau a duniya shine dala 85 dala dolar na ce dala kakakali dala biyu dolar 85 a yau uku da wata ko na farko na biyu 2024 yau kenan le 3 février 2024 a yau kudin farashin dala shine 600 franc dala 120 kowace dala daya za ta yi dala 120 da dan kai kadan na faransa fa mu na nijar wanda in takaita muku kawai lissahi a kowace rana ta allah ya kamata a ce nijar ta samu kudi zunzurutu daga kudin mai da ake hudda daga damagaram nijar zandar ko fetur ɗin da aka tattaro daga ƙalƙashin damagarawa ya kamata a samu kusan a kowane wuni kuɗi marara dala ko sefa na tunkuɗar sefa miliyar hudu da miliyan ɗari shida da biyar da jika ɗari uku da faransanci shine kusan abinda ya kamata a ce mun samu illisahin ba kuskure shine kusan 4 miliyar 605 miliyan 300 mil par jour ɗan uwana a kowace rana da magaram ta kai matsayin da za ta ɓaɓalo ma nijar kuɗi daga ɓangaren man fetur daga petrol da kusan ya kai miliyar hudu ko da miliyan biyar da jika 300 da za a ta yi a wannan lissafin a shekara nijar za ta samu kusan kudin da ya kai miliyar miliyar in an ce miliyar shine miliyan so dubu miliyan so dubu bayan allah a sauni tuni ya bata ma daga lissafin don shi na ruwan shi da ita miliyar 138 da miliyan 159 ya kamata a samu a kowane wata a kowane wata miliyar 138 da miliyan 159 ya kamata a ce an samu Na ni na wata kenan ba hau aje shekara ba ran ka daɗe idan za ka je shekara sai ka limka so goma sha biyu don ɓata lissahi shi sa ban je gurin ba ka dai san a wata kowane wata ya kamata in ba don halin ɓeranci ba da manahuci da handama ya kamata a samu wannan kudin wannan kawai ɓangaren man da ake cirewa amma an ka kalli wannan man da ake cirewa wannan kuɗin. shin talaka me ya samu bawan Allah kyauta bagwas kana iya kara shi da cewa inda dabbobi ne da alal akalla zai je cin zai je ci naman shi na dala hamsin amma man fetur kin a ce wai a kasar ku kana ganin ya maka tsada sai an sai da ma wani da arha ya ketara da shi a yi smuggling kin shi a yi fasa kwabirin shi a dawo maka da shi kuma sai ka saya da arha ina ma a ce yaran nan da suke kamuna man daga waje daga najeriya a buɗe musu wani famfo na musamman a soras su rage wahala su ɗauko su kawo kusa a ko haifa ya tu talaka sai san ana yi sai san ƙasar shi na da arzikin da daga ƙasar shi ake kundowa ba daga nesa aka kawo shi ba shi yasa idan an shiga irin wa'annan baban sai ka tarra kawai wa'insu ne ake sa suna kuɗi wa'insu ne za su mora amma shi talaka baban Allah kawai sai dai kalla ya gani ya haɗa mu yau ga motoci na suna wuta za su fita telam telam sitar sitar su ɓata hanya su kaɗe mutane ko su feso mana mine ƙura kuma an an samu matsala ta kama da wuta a mutu ga shirin kwanan nan na turmini mutum nawa suka mutu talatin da wani abu asarar rai maimakon bawan allah ya ma samu alheri sai mami sai mutuwa sai iska sai gas sai hatsari motocin nan sono suka shigo kwana suka kaɗe ko suka banke wani abu kuma za ka ga motar nan da take ka isan ta zo a wani guri ta yi fan ta zub da bakin mai a tsakiyar hanya ba wanda ya sha mishi kai kuma sai su zana su ta su a ƙasar su isa su yi wannan abin ba amma da yake ba doka ba tsari ba wanda ya sha damu kawai haka na ake bari wannan bangaren da ya shahi man fetur kenan annabi Musa alaihi salatu wasalam ya tambayi Allah ya ce ya Allah yaya za mu gane kana ka yarda da mu yaya za mu gane kuma ka fushi da mu wanda Allah ce ya annabi Musa akwai koyar da ake gada duk sanda kuka ga na sa muku shugaba wanda yake kuna son shi yana son ku kuna mishi addu'a yana muku addu'a kuna Allah saka da alheri yana Allah saka da alheri talakawan nan sun yi biyayya talakawan nan sun yi daidai sun muna addu'a gaskiya na gode kuma kuna shugaban nan duk abin da muke so mu yi mana yana mana Allah da ya rika to lokaci. lokacin nan kuma Allah da'a ya yarda ku kenan yace alamun da an Allah bai san ku shine ku ga an sa muku shugaba ku kuna Allah tsine shi yana Allah tsine dan iska ne talaka nan ba ta cikin mutunci in an musu ma basu gani ba na yi hanyoyi basu gani ba na kai ruwa basu gani ba yau da bai da mota dan kaka hanya ina rushe ah, mutumin yana da yunwa ka mushi hanya ina ruwan gida hanya kai da kai kai shi da ke jin yunwa yana yawo a ƙasa yana rubi da hanya an yi kaza ba su gani ba ai ba mutanen kirki bane in suka mana sai mun ga bayan su kuma kuna tana shugabannin namu billahi zai suke danne abubuwan duniya Allah da ya kara na rubon to alama ce kun taba Allah Allah bai san ka'ida shine ku da shugabannin koyi kun zama kanku daya to wanda duk kuma yace zai raba ku to shedanu ku ne kun fahimci wannan ko da haka idan ka ce Allah taimaki cani baka yi ba ibada ce kama Allah dan ya ce ka roƙa ma wani idan ka ce Allah taimaki gwamnan da magadan ba fadanci ba ne ban san shi ba taba ganin shi ba in ma na gan shi a cikin taro ne ka gane ko sannan kuma eh, kuma canin da ban taba ganin shi da ba kar ku dauka ba yaran shi bane ne ban taba ganin shi ba wallahi eh ban taba ganin shi ba ban taba waya da shi ba bai san ni ba ban san shi ba in ina wuce nan ba na san shi ba sai dai shi da yake ana hotuna shi zan iya gane amma shi bai iya gane kun bayyanta Allah ne ya ce mi muka yi melahimu da Allah ya ce kan mi ba soja ba ko hitila ne shi ba zami ba billahi ba soja ba ko hitila ne shi inda Allah ya ce mu yi tawaye he mun yi ko Allah ne ya ce kan mi in kai aka kashe ka kaje wurin Allah da abin da ya hana ka waye kai shi zaki cewa wannan Allah yana da ku idan kuna girmama shugabanninku sai ce yana muku hushi idan ku kai abu guda uku ba nan ba muke sai Allah ke cewa wata sai bi habillahi jami'a wala tafarraqu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa wadhkuru Allah ke cewa wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an ku tuna ni'imar Allah mana da ya muku ta musulunci san da da ku makiya ne wancan bai san wancan wancan ma bai san wancan ana dauki daidai a wancan kaga an koma jahilci ko sai Allah ya shiryar da ku ya hada ku ya ba ku addini wane ya aure diyan wane wane ya je kabila kaza ya aure shi ma ya zo kaza ya aure sai zaman to yan Niger mun haɗu gaba ɗaya sulukan juna ne jikokin juna ne iyan juna ne iyayen juna ne ya taimaka mana ko bai taimaka mana ba mun yi aiki da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kita idza atakum man tardawna dinahu wa khulquhu fatabujuhu wa illa tabalu takun bidatun bil ardi wa fasadun kabir haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana anan kaga mun yi aiki da abinda manzon Allah yake ce sai yake cewa da haka nan ku tuna ni'imar Allah iz kuntum a'da'an fa Allahu baina qulubikum fa asbahatum bi ni'mati ikhwana wa kuntum ala shafa hubidatin minan nari da kuna gaba wuta da kun mutu a watan jahili da yan wuta ne fa an kun bil islam sai Allah ya tsamo ku daga wannan halakar da musulunci an gane kazalika yubayyinu Allahu ayatihi la'allakum tahtadun haka Allah yake bayyana ayoyin dan ku shiryu daga ƙarshe Allah yake faɗa waltakum minkum ummatun a samu ta jama'a daga cikin ku ba duka ba bai yiwa na ma ya tahi wane ma ya tahi a'a wasu taso ya da'una ila alkhairi suna kiran mutane zuwa ga alherin musulunci ka bauta ma kowa sai Allah ka sha giya ka yi zina ka yi ƙarya ka ci amana a yi zumunci a yi amana a yi gaskiya a yi adalci a girmama na gaba na gaba ya ki tausayin na baya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta laisa minna mallan yuwaqqir kabirana wa yarham sagirana bai cikin al'umma ta na kirki wanda bai girmama manya daga cikin mu bai cikin al'umma ta babban wanda bai tausaya ma na ƙasa ba kai ka zama babba ka zama dutsen tsakar ka san dutsen rijiya ya kihe ruwan ya hana ku ku hasa shi ruwa a ƙarƙashin shi ba sha bai ke hana ku sha to ba san haka nan dan haka nan ya kamata a ce kowa na gaba ya ga daraja na baya ya mi me lokaci ya hado lokaci ko yayi na baya ne yayi adalci to wannan shine saƙonmu zuwa ga 'yan Nijar kar ku ɗauka idan mun ce mu haɗu ba maganar Allah bace tunda dai mu Niger musulmi ne mabiya Allah da manzo ne to wallahi tallahi duk mutumin da yazo dan siyasa duk mutumin da yazo dan jiha duk mutumin da yazo dan kabila duk mutumin da yazo dan demokradiyya yace ku daina wannan biyayya da kuke yi ku dawo a yi waccan farraka din wane ya zagi wane kowa fartin garinsu na rantse da Allah shedanci ne ki so ya kai sannan kuma abin ba alheri bane sannan a wurin Allah babu lada sannan a wurin a duniya ban riba ku ba kwa gani duk duniya na yi tambaya na ƙara tambaya wani ya yi tambaya mun ba shi amsa ya gaza mai zo amsa ya ce a gaya mana inda mulkin inda soja yake mulki a duniya kaf inda suka ci gaba muka ce akwai kwa barista akwai kai ne baka sani ba ko kuma ka kifa sani muka ce barista ka manta libya tana karkashin kanar kaddafi ta ci gaba duk duniya ta da ko ba ta yarda ba muka ce to barista ka manta su dan karkashin Hassan Albashir ta ci gaba ka manta ko baka ba sai muka ce to mu muna tambaya barista duk duniya ka gaya mana a Afirka inda ake demokradiyya kuma ka zama lafiya an yi zaman lahiya a demokuraɗiyya sai muka ce duk inda kaga ana rigima a demokuraɗiyya a duniya a afirka to demokuraɗiyya ta kata sanda mali suke rigima su kai wannan tawayen tsakankanin arewaci da kudancin mali tsakanin ku da Allah a lokacin nan soja ke mulki ko yan demokuraɗiyya eh ban ji ba da demokuraɗiyya tana ka zaman lahiya ya cancanta da zababben shugaban ƙasa amma a zo ana tawaye ya yiwu ku ka ce wannan ƙasa bisa doka take in mutum an ba shi dawa ya kaba jam'iyya ya zo da ra'ayinsa ya gaya ma 'yan ƙasa ya tallata in 'yan ƙasa suka yarda su zaɓe shi ya zama shugaban ƙasa ya yarda da abin shi amma ɗaukan bindiga ba daidai ba ne kuma ya aka aka ɗauka da Allah burkina a demokuraɗiyya ta yi haɗa ko ba demokuraɗiyya ta yi haɗa ba da Allah laberiya a demokuraɗiyya ta yi haɗa ko ba demokuraɗiyya ta yi haɗa ba saliyon a demokuraɗiyya wadda kuma ba demokuraɗiyya ba da Allah ruwan da a demokuraɗiyya suka yi kisan kai na alif da da tisa'in da hudu mil zan zanka tarban katoro demokuraɗiyya ce kuma demokuraɗiyya ba ce da Allah burundi demokuraɗiyya ce kuma demokuraɗiyya ba ce demokuraɗiyya kongo haɗan da ake tun daga ran da aka kafa zuwa yau ya kata da Allah wannan kamaru ga ta a kusa da mu wannan tun da aka kafa ta ba a taɓa mulkin soja ba a cikinta ta taɓa zamana lahiya me ya kayan ambazoniya me ya kayan kimbamin da suka rabu demokuraɗiyya ana tallar zaman mallahiya ce ya aka yi ƙasashen da suke demokuraɗiyya ba da mallahiya da Allah zan tambaye ka rigimar 'yan Libya demokuraɗiyya ta kata kuma ba demokuraɗiyya ta kata ba rigimar 'yan Sudan demokuraɗiyya ta kata kuma ba demokuraɗiyya ta kata ba wai magana ce wa 'yan demokuraɗiyya suka zuga mutane cewa wai an ƙara ma biredi dila biyu shi kuma president da republic ba mai bilanjeri ba ne ba biredi yake saida ba ɗan shayi ba ne ina ruhi da ƙarin biredi wai kawai saboda a samu jaraba wai aka tada mutane wai an yi ƙarin biredi an ƙara lb ba su yarda ba lokaci to shine wai suka tashi suka yi ta hayaniya har aka yi juyin mulki daga nan juyin mulkin shi ma ake so a ji mushi juyin mulki yanzu waɗannan da suka yi hayaniyar ƙarin biredi wasu na lahira ana mai ya kaku mun yi zanga-zangar demokuraɗiyya ne wa ya ce ku yi wasu kuma suna kan ɗin 'yan gudun hijira ba ma ba biredin ba ana ba su kunu in an ga dama haka ne ko ba ka ne da Allah da hankalinmu za a ne damuwa waye akwai wani akwai wani labari da za a zo da shi wanda babu shi a cikin alkur'ani da Allah akwai wani abu akwai wani tsarin da ake hada kan musulunci banda alkur'ani Allah ce law an faqata ma fil ardi jami'an ma lam tabayna qulubihim walakinna an faqata ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim walakin الله ألف بينهم الله لو أنفقت ما في الأرض جميعا idan da za ka samu kuɗi ka ciyar da duk duniya abinci kowa ka mai gida ka mai mota ka bashi abin da zai ci ma lafta bai na kulubihim wala baka sai ka haɗa dukatan su sanka sai wani ya zama mai zagin ka ne walakin na Allah bai nama. Allah ne kadai ke da ikon ya hada suka tambayin Allah sai ga sun zo sun hada akan abu daya sai sa addini ke azizun hakim saboda inna shi Allah ya tabbata azizun buwayayye ne ba wani abin da zai buwaye shi hakimin sannan ƙwararre ne babu abin da zai yi babu gwanaci a cikin shi kenan abin nan haɗin kan da kuke gani daga Allah ne mu ba da kai ya ku bayan Allah abu na ƙarshe da nake so in rihe da shi kar ku ɗauka idan kuka ma Yahudawa abin kirki wai za su saka muku da abin kirki kar ku ɗauka idan kuka musu biyayya za su amfane ku duk idan da kuka musu biyayya suka samu nasara a kan ku ba sa wannan wa kaifa wa in yadharu alaykum la yaqubu fikum illa wala dhamma yurdunakum bi afwahi wa ta'aba qulubukum kaifa wa in yadharu alaykum la yarqubu fikum illa wala dhimma العامة يرضونكم يرضونكم بأفواههم وتعبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون الله يتك على كوكي أمن سيمسو وند دسند الله يباس دوكاكا نصر أكانكو duk wani yarjejeniya da aka rubuta duk wata ka'ida duk wani zaman tare da aka yi ba za su kula da shi ba sun wulakanta yurduna kun bi afwahihim suna so su lallabe ku da surutansu da iya bakinsu ku yarda ku ba sa kai in kuka ba da kai kun gane kuran ku wa ta'aba qulubuhum wallahi zakatan suna kiyamata an gane ko wa ta'aba qulubuhum ai Allah ce wa akasaruhum fasiqun domin mafi yawan su fasikai ne ba su da mutunci an gane ko da haka nan wallahi mu tsaya mu biya mu tsaya da abin da ya kamata mu yi mu koma ga addinin mu mu rike gaskiya mu rike amana wannan shine karantarwar alqur'ani wannan shine karantarwar Mandan Allah tambaya dan Allah karantarwar Allah da manzo za mu bi ko ba ita ba za mu bi Allah da manzo mun yi alkawali in dai Allah ce ayi za mu yi in dan Allah ce ayi za mu yi to wannan hadisan da na gaya maka kaɗan daga cikin su kaje ka duba riyadu salihina in ba ka gansu ba na maka ƙarya kuma ka san ba ni ba na rubuta ta mai rubuta ta hake kara ɗari bakwai da mutuwa kaga ba sa'an mu bane babu demokradiyya lokacin da ya yi ta bai san ba ma za a yi bare kace fadanci yayi wannan abin ka je ka duba tafasirai irin na su imamu qurtubi jami'ul hakam ka duba tafsirin imamu jarir dabari zaka ga irin wannan hadisan sannan ka je ka diba duk wani littafi da yake magana akan harkar kiyama zai zo maka da waɗannan hadisan ka gane ka duba cikin wannan littafin sahihul buhari da muslim duk inda suka yi magana akan lalacewa dan adam da kiyama za ga wannan hadisan to tunda hadisan sun tabbata na annabi ne kuma ingantattu ne bin su ne gaskiya ko ba bin su bane gaskiya mun yi alƙawari za mu bi to duk wanda ya alkawali zai bi yayi ma Allah alkawali ba ni be ba ba wani be ba Allah yani subhanaka allah bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh